بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin alhamis mukan haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin mu bi ta hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam da a cikin littafin riyadu salihi na shehi malami imamu yahaya annawawi allah ya ji kanshi da rahama ya kai haske kabarinsa yau ma wannan yammacin na biyu ga watan rabi'u sani watan hudu kenan a kididdiga watannin musulunci yau biyu gare shi a shekarar musulunci ta 1439 wanda ya muwafaka da 21 ga watan 12 miladiya 2017 insha Allah za mu yi da shin karatunmu na yau kan na satin da ya gabata muna cikin babul khawfi babi na hamsin a cikin riyadu salihina kuma malam harkun babin ya kawo ayoyi da yawa kuma duk mun karance su shekaran jiya yau za mu fara tashi don ya kawo ayoyin duka cewa wal ayatu fil babi kasiratun jiddan ayoyin da ke magana akan tsoratar da musulmai game da Allah kansa da abin da ya tanada ga makiyansa ayoyin suna da yawa abin da ke tsoratar da mutum daga kiyama kwanci kabari shiga wuta da hushin Allah ayoyin suna da yawa kwarai ya ce kuma ma'alumatun sanannu ayoyi ne ga waɗanda suke masana ya ce wani, garadu abin nuhi al ilaba a ba'diha amma waɗanda da muka kawo abin da muka nuhi mu ɗan nuni zuwa ga sashin waɗannan ayoyin da ke jan hankalin mutane da jin tsoron Allah da jin tsoron wutar shi da jin tsoron hushinsa da sauransu ya ce wa kan hasala kuma da waɗanga ayoyi abin makasudin mu ya samu to shine yau insha Allah za mu tashi hadisi na farko cikin wannan babin ya ce wa amal ahadisu amma kaga su hadisan da ke kwadaitarwa kan jin tsoron Allah da tsoratarwa da azabar Allah fa kasiratun jiddan malam imamu yahaya annawi ya ce masu yawa da kwarai ya ce fa kurmin min fan. za mu da ambaci wani ɓangare kaɗan daga cikin waɗannan hadisai wa billahi tawfiq datarwa da abin da asawa ba na Allah ne malam ya yi tawali kuma haka ya cincinta da kowane malami wake datarwa ga a dace da abin da addini shine Allah ubangijin talik to shi ne ci hadisi na farko an ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan Mas'udu Allah maɗaukakin sarki yarda da shi kala haddasa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya babu labari wa huwa sadiku almasduq shi manzon Allah sallallahu alaihi sallam shine as-sadiku mai gaskiya fi ma ya kulu ga duk abin da zai faɗa zai faɗi gaskiya kuma almasduku wanda yake abin gaskatawa fi ma yuha ilaihi min alwahyi kuma abin gaskatawa ga duk abin da Allah ya yi masa wahayi cikin aikin Allah Allah ya ba shi shari'o'i ya ba shi labaru na wasu abubuwa na gaibi to duk abin da ya faɗi din nan da abin da ya faɗa mai na shari'a ta umarni ko ta hali ko abin da ya ba shi na tarihi abubuwan da afaki waɗanda afaki gabanmu da aka yi an yi su an gama gaibi ne ba mu halarce su ba kamar yadda Allah yake cewa zalika min anba'il gaibi nuhihi nuhihi ilaika wannan yana cikin labarun gaibi wanda muke wahinsa zuwa gare ka baka san shi ba kai baka sani ba baka taɓa wani labari ba ta hanyar wahayin muka sani to shine abin gaskatawa cikin duk abin da Allah ya mai wahayi na shari'ar da ya saukar mai da kuma tarihin da ya bashi na abubuwan da za su faru nan gaba da abubuwan da suka auku waɗanda duk bai bai halarce su ba amma ta hanyar gaibi ya san to abin gaskatawa ne ga duk abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bada labari ya ce hada ku lalle ne ɗayan ku in za a haiku ƴaƴan annabi adam yujma'u khalqu in za a halince shi za a tattara abinda za a yi madda da za a halince shi da ita fi badani ummihi 40 yawman da za a tara abinda za a fara ta cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana digon mani yace su mai kunu alkatar sannan daga nan in ya kwa arba'in. dama kafin kwana arba'in zai ci gaba da zawa she an fashe an san nusan yana yana mani sai ya fara ɗaukar kalan jajajaja kafin ya cika kwana arba'in ya canza gaba da ya zama jini digon jini mani wani ɗan kaɓake na jini haka da Allah yake son ya yi wani abu da shi ya ce sun mai kunu mudogatan misali zalika sannan bayan ya kwana arba'in yana sun mai kunu alaƙatan misla zalika sannan ya zama sarin jini kwatankwaci 40 in can da maniyyai kwana 80 kenan ya ce sun mai kunu musgatan sannan jinin nan shi kuma ya sake canzawa ya zama tsoka misla zalika kwatankwacin kwana 40 in can kwana 120 kenan biyu ma'ana can 40 na 40 40 na mani 40 na na sarin jini su ne a 80 in an kara musu 40 sun tahi 120 wata hudu kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce su mai rusalul malaku sannan a aiko masa mala'ika fa yanfuku fihi ruha sai ya busa masa rai shi wannan tsokar kuma daga ran nan kwana 120 wa umaru bi arba'i kalimatin a rubuta mai kalimomi hudu bi katabi rizqi ranan za a rubuta arzikin da zai samu wa ajalihi ranan za a rubuta abinda mutuwarsa da abinda zai kashe shi ran da zai mutu da lokacin da zai mutu da abin da zai zama sanadiyar mutuwa shi tun yana cikin cikin uwa ta yi rannan za a rubuta mai wani dan wani dan wance zai mutu rana kaza ga watan kaza lokaci kaza sanadiyar kaza kuma wallahi tallahi ya yi kowa dan wallahi ranan tana yi billahi azimi sai ya mutu in ku ya yi kowa tsaro ya yi kowa tsaro kun gani abin nan mala'iku sukan zo bila su ɗauko shugaban ƙasa ko ba ku gani ba eh to in aka rubuta ma mutum wannan lokacin da zai mutu da sanadiyar saran nan lokacin yana yi wa iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kenan in mutu yana da imani ga zai rage tsoro ko zai rage mai tsoro amma ya halatta mutu asbabul hibzi ma'ana ya bi sabubban kare kansa amma dai ba wannan sanadiyar ka tsare shi ba Allah na ka tsare ba yace sannan wa amalihi nan ne za a rubuta aikin da zai aikata duk abin da zai aikata yana cikin cikin wata za a rubuta shi ni aikin kwarai na zai rannan za a rubuta mai mummuna aiki na zai kuma rannan za a rubuta mai sana'a tai rannan ne za a rubuta ta wa shaqiyun aw sa'idun kuma haka nan ne za a rubuta shi da aljanna ne ko shi da mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai manzo Allah ya ce fa wallahi allazi la ilaha ghairu na rance da Allah nan da yake ba wani abin bauta wanda awwalin sa ba wani abin bauta wanda ake bauta mu wanda awwalin Allah kowa an ka bauta mu wani Allah ba bauta ta ba hauragiya ce an kai bata ce an kai yace na rance da Allah nan da yake ba wani wanda cincinta a bauta mai wanda ba shi ba inna ahadakum lalle ne dayan wallahi la ya'malu bi amali ahli aljannati zai yi aiki ne aikin ya aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai ya rage tsakanin shi da aljanna kwatankwacin zira'i daya ya rage masa ya kai aljanna fa yasbiqu alaihi alkitabu sai littafin da an rubuta mai can yana cikin cikin wata sai ya fisgai fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ranan yayi wani aiki ne aikin yan wuta fa ya dukulu ha sai ya shige ta mutum yana aikin ya aljanna sai ya yi kusan mutuwa sai dai ya yi aikin yan wuta sai ya yi aikin na yan wuta kuma ya mutu bisa ga wannan aikin sai ya shiga wuta aikin can da ya duka na tsawon rayuwa ta gaba da ya zama aikin banza saboda bai mutu a kansa ba don inna mal amalu bil khawati abinda ake la'akari da ayyukan bayi abinda mutu ya cika a kai bisa kan mai zozai wasu yana cika bisa ga halaye na kwarai ba wanda ya sani abinda mutum shi yasa ake son mutum ya zama ya yi ba ga rayuwarsa ya tsare in ta gwada mai abu kaza in ka gama ka tuba ce wallahi mai yarda in ina cikin nin mutu na yi kafin in ta ta nin mutu kai jayayya da rayuwarka abu bi nafsika wani aha an ha fa idan ta hatfa an gane ko don haka nan nan mutum rayuwa ayi ta za a yi ta yi ta gwada mai ainihin abu ka za kana iya yi ne ka tuba Allah ya yi baka ce wallahi karya ne don haka aka ce mutum yana aiki irin aikin ya aljanna har sai ya yi kusa da suwa sai kaddara ta fuske shi ya aiki mummuna sai ya aikata mummuna aiki ya cika a kai ne fayya da kulu ha kuma sai ya zama sanadiyar ya shiga wuta din nan wa inna adakum haka kuma lalle ne ɗayan kula ya amalu wallahi zai yi aiki bi amali ahlin nari irin aikin ya wuta hatta ma ya kunu bai na huwa bai na illa zira'u ba abin da rage da shiga ta yi wuta face dan zira'i guda fa ya su ku alayin kitabu tsaye littafin sai fisge shi wanda aka rubuta mai fa ya amalu bi amali ahalin janna sai ran ya aikin ya aljanna fa sayar da Kulu ha sai shiga aljanna al hadisu muttafaqun alayhi imamu bukhari da imamu muslim manyan maluman hadisin duniya su suka haɗu kan wannan hadisi ya inganta daga abdullahi dan mas'ud zuwa jiyowar da ya yi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka ci min fawaidil hadisi yana daga cikin fa'idoji wannan hadisi adamul igtirari bi suratil a'mali yana daga cikin abin da hadisi yake fa'idantarwa kakka rudu da kamannu aikin da kai kai malami ne kai liman ne kun gane haba a karmakalla guda a cikin aikin aiki kullun wa'azi tafsiri hudu ba takaru walla da wannan ita istighfari ita roƙon Allah yi maka muwafaka duk da annabi Muhammadu da tsarare daga zunubi kullu yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ila da'atika tsararre ne amma kullum sai ya yi addu'ar ta yakan yi ta bayan sallolin farilla ya ubangiji nan da adda ikon juya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata a kan addini ya wanda ke da ikon juya zukata Allah ka juya zuciyata zuwa ga ɗa’a gare ka don haka mutum kada ya rudu a yashi na ka wa'azi kaza kaza kaza ko kuma wallahi ba ita bace don bisa gami za a cika kuma ba wannan sura Allah ke kallo ba abinda a cikin injimi na Allah ke ne injimin ka Allah ke kallo ba ba sura ayyukan da yawan su ba tashi nan kwaɗi nan cikin da duk ba shi ne inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila maza kun gani walaki inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum sai dai kawai abinda Allah ke kallo shine niyoyin da kuma ayyukan da ka aikata wani aiki na kake na kwarai ne ko ba na kwarai ba ko nan da kai aikin na kwarai akan wace niyya kai don haka aka ce wannan hadisi dalili ne na rashin ruduwa da sura ayyuka war rukun ilaiha da kuma karkata da yawa ayyukan da shi abba kaga in wani ya rude ka kana limami ko kana malami ko kana wani ustazu haba akan kallah to da kullun ciki karantar da mutane wallahi tallahi ka ta rude ka kama hanya Allah kuma kai ta roƙon Allah gawara kana yi ƙasa ƙasa da kanka wallahi mutane na son su ɗauke ka su yi sama da kai kana dudduka walla ka roƙi Allah shi ruwa maka asiri saboda ka samu ka gama bisa ga ya daga yace bal al ibratu bil khawatim abinda ake la'akari da shi ba abinda aka gaba akai shine ake la'akari da shi ba an jima ana aiki ba ba aiki yana da yawa ba ba aiki na da girma ba abinda aka gama da shi shine babba abinda ake yi. la'akari da shi bisa ga wannan tsoratarwa ta aka yi muna da wannan hadisi sai aka kawo shi babin tsoratar da mutum daga Allah da kushin Allah da azabar Allah gobe don haka labudda yan uwa mu ɗauki mataki na tsoron Allah saboda Allah ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa wa ila Allahil masir Allah shi kansa yana cewa wallahi ku yi hankala da ni wallahi Allah ce wallahi bayina billahi allazi la ilaha illa ku hattara da ni ku kama kanku da ni don mi don laman jamin Allah illa ilaihi laman ja wa laman manja min Allah baka da makukuta ga Allah sai in ka labe gare shi babu wani abu lan yudkhil ahadun minkum aljannata amalu ɗayan ku aikinsa bai iya sashi aljanna sai sabbi suka ce wala anta ya rasul hadda kai yace wala ana illa an ya tagammada ni Allah bi rahmatin min sai Allah ya lullube ni da wata jinkai na daga shi ya na shi aljanna mai dai aiki na bai kai ka aljanna amma ana ana baka shi aikin ka na kwarai ne kayi shi na shari'a kai da ikhlasi ana cewa bima sabartum fa uku uqubata an ba ku aljanna akan hankurin da kuka sai aka ba ku yi da abin da kuka don haka nan hadisin yana da tsawo kuma bin usaimin ya fassara shi ya ce wa inna ma kaddama hazihil muqaddamata li'annahu kubiru min amrin an amrin gaibiyin ba'inin yace abin da sa Abdullahi dan Mas'ud yayi wa kashin hida ya ce manzon Allah ya labarta mu da cewa huwa sadiku almasduku mai gaskiya ne abin gaskata misa saboda wani labari ne zai bai wanda a ilmin fake ba wanda ya san shi don haka duk da labarin da zai ba su wani manzon Allah abu ne na fake sai da ya shi hida ya ce wallahi ka sani abin da zan faɗi wannan da zan faɗi labari ya ba labari shi fa abin mai gaskiya ne bai taba ƙarya kuma wanda yake abin gaskatawa na ga duk abin da ya zo da shi ya mai ka ko kaji abin ya zo maka bako don ka ce ah, to shiga mai ya ga wanda aka jida ah, wanda wanda Allah ya sanar ya faɗi wanda Allah ya faɗa ma yake magana da shi shi na ya faɗi shi yasa ya fara shin hida cewa wato mai gaskiya ne kuma abin da yake wajibi na duk abin da ya faɗi a gaskata shi ba an ce manzon Allah imani da shi an ce da'atuhu fi ma amara ko wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa la yubadu Allah illa bima shara shi Akashi da annabi Muhammadu manzo Allah kai mai da'a ga duk abin da ya umarni da shi gurgurdun wanda Allah ya baka iko sannan ka gaskata shi ga abin da ya bada labari sannan ka hannuwa ga abin da ya tsawata a kai ne sannan na uku na hudu kada ka bauta ma Allah sai da abin da Allah ya shar'anta ta bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ka tsare waɗanga ka yi imani da annabi Muhammadu manzon Allah ne shi yasa da Abdullahi zai faɗi bako abu wanda mutum yana iya tambaya hankali bai dauka a ce duk da kowa bai ta cikin mahaifa ya gani ba sai ce to a sani wannan da zai bada labari wannan ba labari gare shi mai gaskiya ne fa kuma wallahi abin da yake dole a gaskata shi shi yasa yi shihida so da yawa in za a yi wata magana ya ana so a yi shihida Un musalma da za ta ko un musalma ce un musulaini da ke tsammani da ta ta yi wata magana ta ci ya rasulullah inna allah la yastahi anil haqq ya manzon Allah Allah bai kunya a faɗi gaskiya a alal mar'ati gusulun idza hatala man shi da Allah ya manzo Allah akwai wajabcin wanka akan mace in ta yi mahalki wani ya sadu da ita kaga sai da ta fi shi hida don ka ɗauka rashin kunya na hawa ɗauke ta ido ga magana sai ta shi hida cewa Allah bai kunya a faɗi gaskiya sannan ta ce don Allah bisa ga mace ko akwai wajabcin yin wanka in ta yi mahalki ta ga sadu da ita manzo Allah ya ce izara atil ma ya ce eh in ta yi mahalki ta gama ni ya zo mata tana wajab wanka ya wajaba ka to mi sama furwan dinga ba a canza mun da shi yana yawan yi mu da don haka nan shi hida ga labari mai girma abu ne mai kyau don haka nan sai aka yi hida saboda wannan abin da zai ba labari babu wani mahaluki da ya zo ya gani amma allah da ke halitta shi ya ba da labari shi ya ba manzo allah labari ya ce don haka abu ne wanda ke faruwa cikin duhai guda uku yace inna hadaku yujma'u kalku fi badani ummi 40 yawman duwatan abu na harko zai zauna farkon sa ya zama cikin mani aji cikin mahaifiyar uwarsa kwana kwana 40 mana idza jama'a rajul mar'ata idan mutu ya sada iyalinsa wa alqafi rahimiha alma'a baqiya 40 yawman wa huwa nudufa zai wanzu kwana 40 yana digon mani alama huwa alai lakin ta gayyaru shai an fashe a sai dai maniyin zai ci gaba dan canzawa sannu sannu yamilu milu ilal humrati yana dan canzawa zuwa jajajaja. hatta yutimma alaihi ne yawma har sai kwana arba'in su cika gare sai ya cika zaman sa jajir dada ya cika kamala sa ta zama mai ji fa idza tamma alaihi ne yawman iza huwa qad istakamala al-humrata sai gashi ya cika wannan jan wasara ya ta damin sai ya zama wani dan yanki na jini a zance shine aka ce ya zama alka ya ce di alaihi man ukura Na wannan sare jini shi kuma sai kwana arba'in su gitto wa shawa alka ya ani qidi atudamin da tun sai dai sandararren jini ne walakinnahu ya wa waya ta gallazu shi Shi ma yakan yi kauri kuma yakan karfafa yi tsauri sannu sannu hatta samanu na yau man sai ya cika kwana tamanin daga faruwar samani zuwa yau sai nan sai ya zama tsoka ya ce fa'iza malahu samanu na yoman fa'iza huwa ke di atul lahamin sai ya zama ɗan wata yan guntuwar tsoka cikin mahaifan mace a ci ya ce hazihil muduga ƙalar lahu ta'ala fiha ya ce wannan ya tsoka allah ya ce tun wa gairi muhallaka wadda ake halitta ko kuma wata wadda ake halitta yana wa tana yin wannan sai a sa wani abu in ba a yi nuhin halitta ta ba sai a sa wani abu sai a gama ciki ya ruwa jini ya gwabce mata ko jiya a yi mi wagga tambaya ina cikin mota akar makallahu mai cita ta dauki ciki ta uku da abin ga da kwana kaza sai dai kawai aka gwace shin ciki na ko ko dai haila dai na ni ce in wannan abin ya haifar da wata ya tsoka an samu wani abu ya faɗo ko da karamar tsoka ce to hukuncin jinin nan jinin biki ne in ko a'a bai zo da komai jini ɗai ne ya leme wata bai taho da komi ba to hukuncin jini na jini jini jini jini abin jini haila ne hukunci na jini haila amma da an ga wani abu ya faɗo ko da bai wuce girman hannu ba to hukunci ne a wannan lokacin shine hukuncin haihuwa ta an kai ko da ƙarami ne kuma wannan abin bai zama ya tsokan nan cikakka sai da ya cika kwana 120 ɗin nan don haka don haka sai ya ba da labarin cewa iya cika wannan lokacin na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fata baka arba'in na yawman wato sai ta wanzu kwana arba'in ya tsoka din nan ma'ana min wahidin wasu mari na yawman ila mi ati wa ishirin na yawman daga kwana arba'in daga kwana tamanin da ɗaya zuwa kwana ɗari da ishirin nan ne wannan ya tsoka cikin waɗan kwanuka ita kuma nan za ta fara ƙarfin da za ta jinin ga zai fara zama zai yi tsauri da zai zama tsoka yace wala ya tabayyanu fi ta biya nan zahiran halitta ba ta bayyana cikin tsokan nan bayyana ta bayyana halitta ce illa iza malaha tis'una yawman min fil galibi sai ta kai kwana tis'in a mafi rinjaye abin da ke aukuwa cikin cikakkan mata fa iza madha alaiha yace yace menene hatta malakat tis'una yawman fa iza madha aliha arba'una yawman wa hiya mudga idan ta cika kwana arba'in tana wannan ya tsokar to nan ne aka ce arsalallahu ilai malaka sai Allah shi aiko mala'ika almuwakkal bil arhami wanda aka wakilta da mahaifin ne akwai mala'ikan da shi an wakilta shi harakoki ne sun danganci mahaifa dama mala'ikun Allah ya karka samu su aiki an ambaci sunan wasu kama a ambaci jibril an ambaci mika'il an ambaci israfil a ambaci maliku a ambaci ridwan saiwa eh saiwa to sai rakibu da atidu ai yanzu dai mun samu ba mun samu biyar ba ai sai akwai malakul mauti shi ko min kuka ce mai to babu azra'il ga mafirin jayin maganganu babu azra'il lakabin mutane na sun kai mai amma a cikin hadisai babu zarahiru amma yattaqul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum maza turja'ur an yi mai lakabi da malakul mawuti to yana da al'awan hadisai sun gwada yana da wasu waɗanda ke tanyo ne amma ba ambaci sunan su ba amma munkar da wani kiri maluma da dama sun ce sunan nan ba suna ba ne amma an samu hadisi da ya tabbata cewa an ambace su da wannan sunan su akwai hadisin da ya kawo akwai mala'ikun da ake cewa munkar da wani nakir amma wasu maluma sun yi inkari wannan amma dai akwai hadisi tabbatacce ku sami littafin bin usaimin wanda ya akan aljana'iz wanda ya sharhi alal mumte to ya an kawo bayanin cewa wato akwai munkar da wani nakiri tabban ya tabbata waɗanda sunan naki ya zo a cikin hadisi amma sauran mala'iku duka sunan naki a ba su da sunan naki mu gare mu abin da tuke gare mu to waɗannan mala'iku ko kama jibrilu an san matsayinsa mika'ilu an san mala'ikan tsace ne israfilu an san mala'ikan kaho ne mai jira a bashi koman ya busa kiyama ta tsayu ridwanu an san amiga matsarin aljanna ne maliku an san matsarin wuta ne wa nadau ya maliku liqad alaina rabbuka qala innakum makisun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aksarakum lil haqqi karihun ko ba haka ba akwai wannan an ambace shi to waɗanda mala'ikun su waɗanda guda bakwai suna aka samu suna da sun tabbata a cikin shari'a to ba su kaɗai ba ne Allah yana da wasu mala'iku masu yawa ko waɗanne da asamin ɗin da Allah ya ba su wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ko hadisi ya ce ya alaikum laili يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل ta بالنهار ثم يجتمعون عند صلاة العصر inda صلاة الصبح don haka mala'iku suna aiki to sai aka daga nan sai a turo mala'ikan nan da aka wakilta ga mahaifa kaga mala'iku girma gare su amma kudura Allah ba abin da ta rage in aka ba labari kawai kai imani kai imani akwai wani mala'ika kaka na shike kaka na shika shiga mahaifa aiki ga wallahi baka sani ba amma dai kai imani abin nan gaskiya ne shi a haƙƙin mumini dama shi na daga ce allazina yu'minuna bil ghaibi ko ba haka ba to duk abin da manzo Allah ya ba labari ko hankalinka bai dauka ba kace ma hankalinka kariya ka kai kai abba dai ba hankali na annabi muhammadu shi ka gaskiya don haka mala'ikan nan turo shi aka yi rannan shine aka ce waton sai ni aka zo fal mala'ika ce sai in yazo fa ati malakul arham sai wannan mala'ikan na mahaifin ne yazo ila kulli rahimin fa yanfuku fihi ruwa sai ya busa ruhi ga wannan bi iznillahi azza wa jalla amma da izinin Allah madaukin sarki wa hadhihi ruhu amru la ya'lamuhu illa rabbul alamin wanga ruhin da ake busa ba wanda ya sayyada da shi ke kwace ubangiji ta qala allah ta'ala wa na 'anil ruhi a ce qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kaga kowa hadda annabin ba a yi mai bayanin ga da ruhi yake ba suna tambayar ka amma ba a ce mai ce musu kaza ba amma sauran wasu tambayoyi da an kai mai ana ce kulil afawa kulil kaza kulil kaza ko ba haka ba kul yasifu harabi nasfa kul kaza Allah na yi mai bayani ce musu kaza amma ruhi yace suna tambaya ka ga ruhi to ka ce musu kulil ruhi min amri rabbi ka ce musu ruhi harka ta ta take banta ka sani ubangiji na ku ilmin da kuke da shi da kuka da'awa ba a ba ku wani sace dan abu kadan da cikin ilmi Allah ka ba ku ba ka banda jayayya ba a faɗi ga ya da ruhi yake ba wani asiri ne na Allah shi ɗaya sama da yake akan ɗebe cikin ciki ga komi bai rago ciki ba in ba goci ba in ka ce ruhi wajen zuciya yake in an ka bada allura aka soka ga kan yatsan ka sai ka ji ciwo mugu mugu da za a samu farcen nan ya mutu ko ka mutu baka sani abin da aka yi magani shi ashe wani ruhi wani asirin Allah ne wani abu ne wanda ubangijin talikai ɗaya yake sai ba da labari ya yake ya ce to ya ka aiko in aka busa wannan ruhin yanfuku hafi hazal baladi sai ya busa wannan ruhi a cikin wannan jikin allazi huwa qidiatu lahamin firrahim wanda yake wani guntun tsoka ne a cikin a cikin tsatson mace laysa fiha harakun wannan lokacin ba wani motsi Fa'iza iza nafaka fihin ruha idan aka busa wannan ruhin da kala fi hazal baladi hazal jasadi badani sai wannan ruhi shiga cikin wangan jiki fa tasiru fihi kama tasirul jamratu fil fahamati sai ta yi tahiya cikin jiki na wadda kaga wuta tana shiga ta ciki ce tana tahiya ciki na shi'an fa shi'a haka shi ma ruhin malam kwatantawa na yi amma al'amari ne wanda aka na yake tahiya umurun gaibiya la ya alamu hakikata illallah amma ya ji ya yi gada ma misali ga abin da hankalinka ka ɗauka zuwa ya ja ga abin da hankalinka bai sani ba sai wannan rayu ta yana so ta shiga cikin jiki baki ɗayansa ba wani ɓangare da babu wannan ruhi ba wani ɓangare ko ina ga jiki akwai wannan ruhi a ciki in an cire shi kuma babu wani ɓangare da za a rage wani abu na ruhi to shine ya ce yace fa fa yakunu insanan wa yataharraku wa tahissul ummu bi tahriki yace sai daga nan wannan ruhi ne in ya kammala shiga cikin jiki sai mahaifiya ta fara jin motsi a cikin cikinta ba da atin wa 20 yawman bayan kwana 120 wa hina iz yakunu insanan amma qabla fa huwa laysa bi shay'in amma a gabanin kwana 120 ba komai bane ya zama mani ya zama jini ya zama tsoka amma kahi ya cika kwana 120 ba komai cikin cikin ta wace wannan mata ina fatar an gane ya ce to amma iza tammalahu mi'atun wa ishiruna yawman yani arba'atu ashhurin hina izin sara insanan fa iza sakada ba'da zalika fa innahu yughsalu nan ne nake son ku saboda kusan mu yan malikiya ne inda ba imam maliki ta ce mana da in ya fado duniya bai yi hargowa nya nya to abin da kawai za a ganga ba dai za a yi a tona wani bangare cikin gida a turbude haka mun ka sani mu yau ko ba haka ba to saboda waɗanda hukunce hukunce za su shirar ni zaɓi in karanta muku mata ne saboda kullum musan muka yi ilimin mu muna dan wani orientation na ƙara faɗa cikin littafin magabata muna sani wani abin da da ba mu sani a masabban mu ba an gane ko ya ce idan ya cika waɗannan idan ya Allah ya kadari bayan kwana 120 kuma aka samu faduwar sa fa innahu yusallu abu na harko ka sani wanke shi akai wa yukaffanu kuma ai mai likawani wa yusalla alaihi kuma ai mai sallah walau kana qadaran yadi da bai wuce girman hannun mutum ba fa innahu yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimina in kana musliman kuma shi wannan ɗan tayin da ya mutu ran da mata ta cika wata hudu za a yi mai wanka za a yi mai likafani za a kai shi makabarta cikin makabartan musulmi matukar musulmi ne na za a gane musulmi ne a iske uwarsa da uba ne musulmi ne to shi hukuncinsa hukuncin musulmi wa in kana min auladi nasara in ko dan yan kiristoci ne yani ummuhu wa abuhu minan nasara fala yudfanu fi maqabir almuslimin ba a turbuda tai makabartan musulmai bal yukhraju ana hitar da shi wa yudfanu biduni taksilin ana hitar da shi a turbude shi ba tare da wanka ba ba ai mai wanka wala takafinin ba ai mai likawani li'annahu in kana difila ko da yake yaro na akwai banto sai bai san hukuncin komi ba shi yace fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam su ila an auladil mushrikina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da ƴaƴan mushrikai fa qala hum minhum yace su ƴaƴan nan suna hukuncin su ya danganci hukuncin uwayen nan sai ranar tashi alkiyama ai musu jarraba da ƴaƴan mushrikai da waɗanda suka mutu ba su da hankali kun gane ko da waɗanda suka mutu cikin fatara addini mai wa'azi bai zo musu ba sun ka mutu bai taɓa jin Allah ya aiko ni ba annabi ba har yan mutu to ranar tashi alkiyama za a tara su su ce haba Allah ya za a yi a samu wuta mu ba mu taɓa sani wani hukunci naka ba ai mu kai an samu wuta an ɗauki alhakin mu don mu taɓa sani ba a ba mu umarni ba ba a ba mu hani bai Allah a ce ashe ka a umarce kuwa ashe su ce wallahi ya Allah mu inda an bamu addini an faɗa mu da gaskiya tun ce wallahi imani muka muka bamu yarda mu shiga wuta sai a ce to shikenan ku tai duk ga wuta can ku sheka ku shiga wuta kuma ita ta dama suka yanke suka hanzarin ga cewa wallahi inda an aiko musu manzo da da sai su yi imani wanda kaddara za ta ci ko ya ko duniya kafiri na ya ce a ah, wuta eh. a ita ta mu gudu wallahi ni ban shiga wuta kowa sai su yi tsayin ga wani lokaci aka ce shekawa su kai sai duk wanda bai da sai bai da ya san dare ya kitayya ga wani lokaci an ka ce a tsaurin kai za su su ce wallahi mu kan ba mu shiga sai waɗanda addar darbo sai su yi ru zuwa su shiga wuta sai a ce a ku dawo ku dawo ba yau ba ranar shiga wuta ba ne gare ku sai a ce musu ku ku shiga aljanna dama ko duniya kuka zo ka za ku yi kuwa Allah da'a don haka gashi da'a ku ta bayyana yau ku yi aljanna nan na suka ɗora cewa wanke ce to ya Allah uwa ta wallahi ta wahala da ni wallahi ya Allah ka ce ci uwa ta sai zo Allah Allah a ce ta min ban ga uwa ta ba ka in yi ba san kowa ba aka ce waɗanda suka bar suna ɗan ƙanana sai su su yi tsaye bakin aljanna ce su kan ba su shiga ba san kowa ba don Allah ya musu alhurma a gwada musu su. aka ce ko uwa ta samu matsala sai ceton ɗanta jariri ya same ta sai a aljanna da ita manzo Allah ya ba labari cewa duk bacin da ta turbuɗi ya ja uku waɗanda ba su isa balaga ba to za ku zama mata kariya daga shiga wuta ranar tashi alkiyama to namiji shi ya wahala shi ya yi hala, halar eh to yana yiwa hadda namijin don uwayen za su ce ta ina fatan an gane hatta hadda namiji insha Allah eh, amma mace aka ambata saboda wahala da take yunkuri na ɗaukar ciki da naƙuda da sauransu sai aka fifita ta wannan janibi akan uba saboda bai ga wahalar da ta gani ta zilla ta wajen ɗaukar ciki da da haihuwarsa da sauran abubuwa ba ina fatar an gane amma ya yi duk da an ce suna ceto mahaifin ne su har da uba ya shiga ciki wannan ceto Allah ka cete mu da rahamaka yace don haka almuhimmu abinda an dai muhimmi ana annahu idza kammalahu arba'una arba'atu ashhurin yughsalu wa yukaffanu yusalla alayhi wa yudfanu fi maqabiril muslimin abinda da ya kamata ka sani wannan yaro dai daga waɗannan kwanukan 120 in ya mutu ana wanke shi ana yi mai likafani ana yi mai sallah abu uku kenan ko kuma ana turbuɗa sa makabarta bayan da malikiya ta ce a daito tona gida can wani kwazazzabe bayan ɗakuna a turbude ɗai ba gyara kabri ba likafani, ba komai ce to ba haka nan na ba ya ce na biyu sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan wayu akku kuma ana yi mai wayu samma ana ambaton suna ne a ce mai abdullahi ko abdurrahmani ko zaidu ko wani abu a yi mai suna dan jinjirin nan mai kwana 120 ya ce wayu akku an kuma ana ya halatta a yi mai yanka alal arjahi bisa ga maganar tahirin jaye akwai wanda ba haka nan ba akwai wanda ta ce waɗanda duk ba sai yi mai ba ita ta su malikiya su karika kun gane amma alar arjai bisa ga maganar ta irin jaye duka waɗanga ana yi mai su fa'ali yashfa li yau yawm mati mi yasa za a yi mai waɗanga a bashi waɗanga haƙoƙa saboda wani abu na ku ya ratayu gare shi bayan wahalar ku kuma sannan ga wasu didima da kuka yi mai saboda ya zama shi koran tashi alƙiyama ya mai da gami ya ce didimar da uwaye ne suka yi bai zuwa aljanna sai an ta yi tare da su an gane li'annahu ba yawm al-qiyama saboda za a tada shi ranar tashi al-qiyama duk da an busa mai rai qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam manzo Allah ya ce wa yu'maru bi ani al-malaku bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amali wa shaqiyyun aw sa'idun rannan na aka rubuta kenan ina aljanna duk da rannan aka rubuta ina aljanna ne an rubuta mai dan aljanna ko an rubuta mai dan wuta to duk da an rubuta la mahalata Allah bai rubuta abu ya shahi shi ko yana ba. hujja wannan saboda manzo Allah ce ran an rubuta mai na aljanna da aljanna shi duk da aljanna dai ai mai sallah tai ai mai wanka ai mai suna ai mai a yanka mai dabba saboda an ce an rubuta ina aljanna ne da aljanna kenan wato yana da ya zama sifan mutum mai kamala ya ce fa yi kutabu haka ne ya ce fa yi kutabu risku, wa katabu rizki ya ali hal huwa qalilun am za a rubuta arzikin sanannan ko mai yawa ne ko dan kadan na wa mata ya atihi yau shi na arzikin zai zo mai wa hal yanqusu am la yanqusu arzikin sa yana yawa ya sake raguwa ya zama dan kadan ko ko in ya zama mai arziki haka zai ci gaba da zama mai arziki mai yawa har har da ya rasu ba sani ba duk a rubuta da nan wani zai yi arziki shekara kaza ba shekara kaza ya zama maciyaci za a rubuta ki sa gani sai yayi sama yayi sama sosai shekara biyar sai kuma ku ga ya dawo ta yayi dawun dawun ina dukewa da shi kai wani dauri ya dukiya ta hiyarta radda aka rubuta an rubuta zai shekara goma yana cikin arziki da yalwa bayan shi za ta kare ya koma wata talaka in aka rubuta haka na haka abin zai faru da tsaro nai da rowa yi, da komi ne wallahi babu abin da kana dukiya na in wanda aka ta kare ta za ta kare la mahala ta ga adin wannan bayani ya kamata mu san shi saboda zai rage mu da zanzari ga ruwa ko kwadan dukiya mu neme ta ko bisa ga wata kowace hanya saboda ko ka nemi abin da ba a rubutu ba aikin ban gane shi sa ganin dukiyar barayi ba ta auki za su tare ka su sace kuɗi masu ɗimbin yawa waɗanda in ka samu wani obatin nasu za ka jima baka zama talaka ba amma sai ya koma gidan karuwa sai su kare ya koma gidan kiya sai su kare saboda ba a rubuto mai su ba wannan kwacin da ya ba ya sa ya zama mai arziki kun gane yan uwana don haka manzo Allah ya ce inna nafsan lam tamut hatta tastawfi rizqa Allah wa yarzuquha yace fattaqullah fa ajmilu fi dalabi yace wata rai wallahi ba ta iya mutuwa ta ita duniya sai ta cika arzikin da aka rubuto mata shi yasa wani lokaci mutu yana da arziki mai yawa kuma bai tsawon rayuwa sai a yi ta ban komai dukiya kai kaga komai ya kasa sai ya riba ko ina ya kama samu zai sai dan take sai ga ya yi dukiya masa ya ga ya mutuwa ta kai ta mamaki baya hita sai an gama mai duk abin da Allah ya rubuto zai samu sai a haɗa mai shi sannan ya bar duniya don haka manzo Allah ce duk da haka ne fattaqullaha ku ji tsoron Allah fa ajamilu fi dalabi don Allah ku kyautata wajen neman tsirha ku kakku nemi abin da ba rabon ku ba abin ba hanyar da aka halarta ba ku je ku halaka kanku kuma ba ku ba ku ci abin nan da aka rubuto ba don haka na yace nara nan din nan kuma almuhimmu abinda dai nuhi bin inji usaimin annahu yuktabu kamila za a rubuta mai cikakken bayani komi zai faru gare shi a rayuwa ta cikin dukiya ta nan za a rubuto shi abinda duk ya same shi kai ya zargi wani na ɗaya kulla min shari wa na ɗan iska kai ya yi kawai masha Allah fa'ala ɗauka haka abinda duk zai same shi ranar ne za a rubuta shi cikakken saful duk abinda daga samun dukiyar shi har sana'a shi har yawanta har rabuwar ta komi ranar ne za a rubuta shi a aji don haka in ya san wanga in duke shi tare gobe cewa wallahi duk dan sharri gana wani kullu min sharri ko wani abu sai dai ya dangana abinda aka rubuto mai samu wannan yan mutta shikenan ya samu kuma ya kare ya ce wa yi ku tamo ma'alu kuma ranar ne za a rubuta makomashi wa ma adara kamar ma'alu ma bin usaimin ya ce kai ki dan uwana mi ya sanar da kai mi ake ce ma makoma ya ce fa yi ku hal huwa shi'un abza'ib ya ce a rubuta ranar shi shi dan aljanna ne ko shi dan wuta ne yace fa amal ladina shaqu fa fi nari lahum fiha zafiru wa shahib yace amma su kan yan wuta toran nan kalice su kuma za su shiga cikin ta lahum fiha zafiru suna da wata irin kara mai tsanani wa shahikun da shesheka kamar kukan jaki zai yi hahi hahi hahi da ƙarhi sannan ya dawo ya yi wata yaji da wata irin shesheka to haka wutar jahannama take wa yan ran tashi alƙiyama amma ba irin rurar ka ta jaki ba rurar ta wallahi duk in za a yi rurar na yau duk san bai da kasai suna iya samun matsala ba irin wagga ce amma an kamanta ma da dai ka sama da jaki ka rura ya zai ɗauka ya rura mai tsanani sai ya aje da shisheka to ita ma haka sai ta yi rura mai tsanani ta ciccika da shisheka da ke gwada tana cike da hushi akan waɗanda ta kaso ta kama ya ce khalidi na fiya kuma suna madawa ma cikin ta ma damatin sama wal ardi wama samai guda bakwai da kasai ma na daɗewar su an yi magana ga sigar magana laraba amma ba ana nuna ta karewa ba yace illa ma sha ka sai abin abinda ubangijinka so inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alun mai aikata ne da yuridu ga abinda an malla amma su idu amma waɗanda aka arzuta ba a duba waɗanda idu aka arzuta su aka yi musu hukunci aka arzuta su da samun aljanna kaga ba kai ka ba kan kenan aljanna su idu. Allah ya ce fil jannat su ku suna cikin aljanna na fiya suna madawama cikin ta ma da mata samatu da dadewa samai guda bakwai da kasai illa ma sha rabbuka sai abin da ubangijin ka so ya yace ada'an don nan ce illa ma sha rabbuka sai abin da ubangijin mutun zai tas ya aza kocewa wani lokaci ma shi Allah za sa ce to a hidda waɗanda da suka jima cikin walala a shi su duniya ko a shi su duniya su su ko kuma kafirci a kasa su ta a'a Allah ya ce ada'an gaira majazuzin Wakka kyauta ce wadda ba ta yankewa har abada abada ina ina ga kamar khalidi na fiha abada kenan ko to shine kullu haza yukutabu lakin aina yukutabu yace shin to wannan duka za a rubuta amma ina ne za a rubuta bin min ya ce waradat asarun wasu hadisai sun tusgo annabi kutabu fi ne ala hati za a rubuta mutum shi kan goshinsa fa in qala qa'ilun kayfa tattasi'u al-jabhatu li kitabati hadhihi al-ashya'i kulliha in kace to ya za ai goshi mutu ya ɗauki duk wadannan abuwa kuma kowa bai gani ba kulna sai mu ce la tas'al yace wallahi kakkai tambaya an umuril al-ghaib yace kakkai tambaya game da al'amarin gaibi wa man anta hatta tas'ala an umuril gaibi wa akai bale ka tambaya ga al'amuran gaibi da Allah bai hangar da kai a kansu ba qul amantu billahi wa saddaqatu billahi wa bi rasuli wa la tasal ce na yi imani da Allah na gaskata Allah da manzonsa amma kaka ce wai to kaka za a ce goshin mutum ya dauki rubuce rubuce ga da arzikinsa da makomarsa da ya ce wallahi kaka murai haka al'amari na gaibi Allah shi ya sanar da ya kai abinai kuma imani a wajibi ya ce wa waƙa wa qala ana fi ma ya li misli haza zamanin gana mu akwai wani abin da ya auku wanda ke gaskata mu na irin waɗanda abubuwa ba ma sai yi mamaki ba ya ce kacce kamar me ya ce ka ka ya ce kamar kwamfuta ko ka san balarabe shi bai faɗin kwamfuta amma dai sun yi mata sunanta ya ce ka computer kadara qadarul yadi yuktabu fihi yaktubu fihi al-insanu alafal kalimati yace kamar irin computer ya ce gwargwadon girma hannun mutum amma za a rubuta mutum zai rubuta cikinta abin ga dubban kalimomi wa huwa min sun ilbashari kuma aikin mutum ne amma mutum ya tara kalimomi ba iyaka dubbai dubbai ya ce ma ba luka bi sun illahi azza wa jalla idan mutum yana iya dan hansa dan din ga a rubuta mai kur'ani a sa mai bukhari a sa mai muslim a sa mai kaza duka ya dauke yawan ganan qur'ani duk yawan sai yanzu a jawo shi nan ga yace to ni ya yi shi dan uwanka mai kwakwalwa wanda Allah ya halitta ya ce to mi kenan ya al'amari ka game da halitta Allah in Allah su ya halitta abu don haka kama yi mamaki ya ce wal muhimmu abin da an muhimmi cikin wannan matsala anna hadha min al masail lati yakbiru biha rasul sallallahu alaihi wasallam an ta la tadriha la tudrikuha bi hasbi bi hasbi hisik ya ce wannan ka dai sani waɗanda suna daga cikin matsalolin da manzon Allah yake ba da labari amma kai baka riskarsu da wannan tunanin naka fa innal wajiba alayka an tusaddiqa wa tusallima abinda an wajibi kanka ka gaskata kuma ka sallama ma Allah li annaka law lam tusaddiq wa tusallim illa bima tudrikuhu bi sika lam takun mu'mina saboda in baka gaskata sai abinda kaka ji ko abinda kaka gani ko abinda kaka tabawa to yace to lalle baka zama mu'mini wa ma kunta mu'minan bil ghaibi kenan baka yi imani da gaibi ba fallazi yu'minu bil ghaibi wanda ya imani da gaibi huwa allazi yaqbalu kulla ma jaa'a anillahi wa rasuli shine wanda ke gaskata duk abin da zo daga Allah wa yaqulu amantu billahi wa rasuli wa saddaqatu na imani da Allah da manzonsa kuma na gaskata yace wannan kalma fa wallahi la fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu maganar da manzon Allah ya faɗa a nan ga yace walakin da manzo Allah ya faɗi wannan magana haka take yace walakin abshiru yace sai dai ku musulmai ina yi muku bishara fa inna hadhal hadisa muqayyadun wannan hadisi an kayyade shi a wani guri ga wata ruwaya bi annahu la ya'malu bi amali ahli jannati fi ma yabdu lin nas kaga ya zo garwa fi ma yabdu lin nas yayi aiki irin na ya aljanna ga abin da ke bayyana ga mutane kenan a ciki Allah ya san ba don Allah ya abin nan ba ku gane ya ce wa huwa min ahli nari manzo Allah ya ce yayi kan abin da aikin aljanna ga abin da ya bayyana ga mutane kaga mutum ya yi sallah kana da wani zargi amma ai yanzu mutum yana zabarin ta masallacin yan iskan ga ya kuma usta za ka su dai na haka zuwa su taimaka ma bari in ta ce in eh, sallah Allah in samu shi kusa ɗan taimaka min saboda Allah ga ana rubuta mai ladatta ana rubuta ba, bai taho don sallah ba abin da to yan iskan ga ya taho shin ku yi sallah cikin su ya ɗan nemi taimako ko Allah ba hada abin da ya sha wiwidi yi ko ba haka ba kaga batun sallah ladatta bai ma taso ba to shine ake nufi ma yabdulin nasi akwai sadakokin da ake yi mutum ya yi sadaka amma tsakani da Allah ba shi Allah yake nuhi ba so ya kai mutane su sanan mai kamar irin sadakokin yan uwan manyan yan siyasa zai tura gida mu kuma sallaci amma ya zuba ruwa ne kasa don ya taka ji sanyi ina fatan an gane kaga fi ma ya tulin nasi mutu ya aikin kirki amma ganiyarsa can Allah ya san ba do Allah ya ba tana fa'ida tai ba ta fa'ida don haka mutum ya yi ayyuka masu yawa fi ma ya yabdulin nasi saboda rashin kyakkyawan niyya sai ya zama aikin nan bai bai da fa'ida ya ce wa amman lazi ya amalu bi amali ahlil jannati bi qalbin wa ikhlasin ya ce amma wanda zai aiki irin ya aljanna bi kalbin da zuciyarsa don Allah yayi wa ikhlasin yayi domin neman yarda Allah ya ce fa inna Allah la yakhzuluhu azza wa jalla wallahi wannan kam Allah ba zai kunyata shi ba ko yi aiki don neman yarda Allah ko karami ko babba ko mi karancin abin nan Allah ba zai kunyata shi ba in don Allah ya don Allah ya ce ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairun razikin Allah ya faɗa can Ali Imran ya iri wagga magana lan tanalu bir hatta tun fiku min ma ma tun fiku min shay'in fa inna Allah bihi Ko kowane abu min shay'in min kasara min shay'in min killa ko mi zama abin nan karam in dai kai shi don Allah da halaliya to Allah bai bari ne wallahi sai ya rubuta maka shi don haka nan ga abin da ke sa mutum ya yi aiki fi ma abdulin nasi kamar na harka Allah ne amma a zuciyarsa bai nuyi Allah da wannan aikin ba to shi ka samu to ya aiki mai yawa ya aiki mai yawa sai ya bayyana saboda rashin kyakkyawan niyya sai ya je wuta da shi ranar tashi alkiyama Allah ya tsare mu ina roƙon Allah ya sanya masu yin aiki don ne mayar da shi nas'alullahi ya ji alana wal muslimina minhum fa inna Allah la yakhzulu la ka lakin fi ma yaduli na sai dai abinda kai yana bayyana ga mutane na kware amma gani yakka ba na kware ba yace shi wannan la fa'ida ta fi yace wa dalilu ala hadha al-qaidi ma tabata fi sahih al-bukhari yace abinda a dalili waka kayyadewa fi ma yabdu yace abin da ya tabbata cikin sahihul bukhari anna rajulan kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwatin wani mutum ya kasance tare da manzo Allah cikin wani yaki wa kana shajja'an miqdaman ya zamzaru mina kuma yawan gabata gaba gaba dan gaba gaba ne bai da isko cikin mutane ko ko bayan sahu a shi zarumina la yatruku lil adwi shazatan wala wala fazatan baya barin wata karkata ko wata yakkafa da za a ba kafirai dan sauki illa kaza alaiha face ya ya tadda wannan abin duk inda aka samu wata kafa kafirai sai sai ya shiga ya yi shulbin din wannan matsalar saboda baya tsoro fata ajjaban nasu min sai mutane suka yi ta mamaki ga wanga sabin manzo Allah ya ce wa min shaja'ati suka yi mamaki ga yadda yake zarunci ba tsoro kutsawa dai ya kakkashi ya kakkashi sai ya dawa da cikin cikin in wani ya fito ya maza maza ya tare shi ya ya kasa ya kashe shi ya dawo ta cikin sau an kai ta mamaki wanga zalunci min ikidami Faƙalan qala biyu sallallahu alaihi wasallam zata yau sai wata rana manzo Allah ya ce ku min ahlin nar sai manzo Allah ya ce wannan fadan wuta ne bawan Allah haza shaja'u allazi yaftiku bil adwi min ahli nar wannan babban sahabin da ke ta karya makiya ya sassare ya kashe sai manzo Allah ya ce dan wuta ne haka bura zalika alal muslimina wa azuma alaihim wannan abi yayi nauyi ga zukatan mu'mini ya za zo Allah zai dubi wani a ce da wuta ne wannan kun sa akwai irin shi ko babu wallahi ni har magana ga ta manzo Allah ba ta yi min dadi ba gaskiya a ce wani dan wuta na ai ya kamata manzo Allah ya duba ma wani ko babu irin su to shine sai ya kai ta wannan wa khafu suka suka razana kaifa yasiru hadha min ya za a ce wani ya zama dan wuta faƙala rajulun sai wani ba Allah ce to ni kan na san manzo Allah gaskiya ne ya ce wallahi la alzamanna ya ce ni ko wallahi zan bi mutumin ga sai na ga wata rayuwa ta za ta kare daga yanzu duk lokacin da aka hita ko aka sai na samu ido har in ga bisa gami zai kare saboda in ga magana ga ta manzo Allah ya ce wa uraqibu li ara nihayatahu kaifa takun don in ga karshen sa za ta kasance fa masha ma'ahu sai ya tare da shi wa fi sada ya ce fi asna'il qitali a cikin tsakiyar yaki asaba hazar rajulu shajja sahamun sai wani sai wani kibo na wani kafiri ya sami wanga gurdun garo da ya sami pap sai ya da an samu sa'a to sai dai raki ya kamai ya ga ya zai ya zai bari ya ga wanga shi shine aka ce da wannan ya sami sai yayi mi shine aka ce kai tsaye da ya sami fajaza a sai raki ya kamai ya ga ya zai banna lokaci ne yana ta wahala banza mi yayi fa akaza bi sayfihi fa salla sai ya zage takobin sa sai ya dubi tsakiyar cikin sa ya daka ya taushe sai sai sai da ya hito gaban sa shine aka ci wa da'ahu fi sadari ya aza shi kan zuciyarsa wattaka alaihi ya tausa hatta fara min zahari sai da ya hito gaban sa saboda ya hutar da shi bai dauka wani ne ya ta gani wata wahala na. faƙatala nafsahu jaz'an sai ya kashe ransa saboda raki don shi bai ɗaukar maka ne wa wahala kun gane yan uwa fa ja'a ar-rajulu allazi fa ja'a ar-rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah wa anta rasulullah na shaida ba abota ba kuwa sai Allah kuma na tabbatar da kai manzon Allah ne qala bima mi a sanadiyar ya kara maka karfin ba da wanka shaida dama sahabi na kake ka shaida yace mi kara maka karfi akan gaskiya Allah da manzon sa yace kalar rajul sai mutumin da yace allazi qulta fihi min ahli nari mutumin nan da ka faɗa mun dan wuta ne hasala lahu kaza wa kaza abu kaza da kaza sun faru gare shi abu kaza da kaza suka faru sai ya kashe kansa mi a hukuncin mutumin da ya kashe kai ne dan wuta ne manzo Allah ya ce man qatala nafsahu bi hadidatin uziba biha fi nari jahannama man da duk ya kashe kansa da yuka za a yi mai azaba da ta cikin wutar jahannama har abada abada wa man tahassaha wa man ta minene tahassa summan haka wanda ya kurdi wata guba wani chemical na guba ya sha don ya kashe kansa ya huta da wagga bala'in talauci ko huta da wagga matsalar rashin yace shi ma haka za a ci gaba da mai azaba da guba cikin wutar jahannama wanda ya hagin din kansa haka nan za a ci gaba da mai cikin wutar jahannama don haka sai wanga mutumin mai ya kashe kansa sai da ya zama ɗan wuta فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس to kun gani wallahi mutu yana aiki irin aikin ya aljanna ga abin da ya bayyana ga mutane alhamdulillah ala hazal qaid ibn isami ne ce godiya ta tabbatar ma Allah kawai ka kayyadewa ya amalu fi ma yabdu lin nas wanda abin kaidin ya tsaya ga wanda ke aiki ga abinda da ya bayyana ga mutane amma can gurin Allah ba haka bane an gane ya ce fi ma yabdulin nasi bi amali halin janna wa huwa min ya nari yazunnuna annahu salim mutane na zaton na kwarai ne walakin fi qalbihi fasadun sai da cikin zuciyarsa akwai rashin aqida ingantacce akwai rashin imani wa huwa min halin nari don haka rashin kyawun zuciyarsa ya sa shi kenan ya yi asara duk abin da ya nawala dama an ci inna fil jasadi murgatan idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ko ba haka ba to zuciyar ta lalace ba don imani da Allah ya kai ba ba don sun Allah ba kai don a ce kai wani gwarzo na to fa la zalika an gaya mai gwarzo ne sai mi sai zuwa wuta an gane yan uwa wannan misali na farko muna da misali na biyu sai jibi mu to sai Allah ba mu iko sai mu to mu karanta shi amma dai hadisi ku gane an karanta shi don a tsoratar da mu ne kuma akwai abin ban tsoro nan ko babu wanga fagen fama hayar rasu yawa musulmai fage sosai ya ba su kariya har da manzon Allah ya ce dan wuta ne sai da suka samu zuciyarsu ba su ji daɗi ba ya manzon Allah zai wa dan wuta na kamar yau mutum baki ya kuce mai cewa ne gaba mutumin kirki na bane to billahi la ilaha illa liman shi ma bai da kirki kaza kaza kaza ya ya ya ka gane irin shine aka wa manzo Allah to shi manzo Allah ya san hakika ne al'amari don Allah ke ga ya mashi amma nan take saboda sanin a bayyane mutane ka kallo mutane su yi amfani da bayyane nan take aka yi wa manzo Allah in kari ya zai cewa da dan wuta ne to wannan dai tsoratar da mu da aka kuma wallahi wajibi ne mu ji tsoro duk da Allah da kansa ya ce wai hazzirukum Allahu nafsa Allah na tsoratar da ku kansa don haka ana gwada muna ba wai ina na ina aiki ba ina masallaci ina tahajjudi ina komi bisa ga za a kare yan uwa kalima guda ta ishi mutu ta kai shi mutu Allah ubangiji ka kare mu daga zuwa wuta don haka mu kiyaye bakinmu yan uwa mu kiyaye gabanmu mu kiyaye zukatanmu daga karkata kada dukiya ko kwaɗan girma ko kwaɗan yabo ya ɗauke mu dama suna kalakarwa mu yi hattara da waɗanga abubuwa kada su je su kai musu baro mu tashi muna taɓaɓɓu bayan mun zauna muna ta wahala addini muna ta didima addini muna rayu duniya Allah ubangiji ka shirya mu da zukatanmu da bakuna mu da gaban mu kuma Allah ka ba mu da waɗanda ayyukan da muka inda muka yi kuskure ubangiji subhanahu wataala Allah ka yahe muna masu taimaka mu waɗanda ayyuka ubangiji Allah ka taimake su ka yawaita musu arziki da yalwata musu ka ƙara daga darajar su a cikin salihai tare da mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah